أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم wa الله وبركاته godiya da yabo da girmamawa sun tafi daga Allah madaukakin sarki muna godiya ga Allah da ga rahama ce da baiwa ce da fadala ce da arzuta mu sake haduwa daidai wannan lokaci 21 ga watan Ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku don ci gaba da karatun alƙur'ani mai girma har yau muna cikin suratul shu'ara jiya darasinmu ya tsaya aya ta ɗari da saba'in da biyar yau za mu fara insha Allah daga aya ta ɗari da saba'in da shida dama muna cikin jerin gwanon kistoshi da Allah subhanahu wa ta'ala ka a cikin wannan sura guda bakwai don karantar da cikakken amincewar manzanni game da Ubangijinsu da irin yadda yake taimakonsu ya tsallakar da su duk wata makida da aka kulla musu ya ba su nasara ya hallaka masu kiyayya da su. Sun marakar ta'ala kirsa ta shu'aibin. Malam rahimahullahu ta'ala wa jazahu an al wal muslimin khaira yace sai Allah ta'ala ya ambaci kissar annabi shu'aib wa da kuma jama'ar annabi shu'aibu fa qala sai Allah ya ce كذب أصحاب الأيكة المرسلين ما sarkakin itace sun karyata manzanni ashabul aika wa fi وتقراء بحذف الحمزة يشاهي الحمزة وفتح اللام والهاء كذب أصحاب الأيكة هي غيظة ونسرق جنجتا جيني غيظة شجر ونبرقزون سرق جنجتا جيني أي الملتفة ونسرق للذي من الشجر نكتا جيني قرب مدينة كفق مدينة wa kana shajaruhum itacen sun kasance a daumu giginya ko goriba to ana ce musu addau nau'in cikin giginya gare su da goriba kuma da yawa wanda har sun gurguzu sun zama ya an shiga cikinsu ba a ganin mutum saboda yawansu. kullu makanin kazalika duk wani wuri da yake kamar haka akwai gurguzun jinya ko gori goriba kalu lahu ana ce mai ba. fata al rai al mu'jama da fataha ghainun mai digo sama wa bi dad mu'jama da kuma dad mai digo ghaiba kazzaba ashabul aikati al mursalin mutanen sarkakiyar itace sun kare ta manzanni saboda sun kare ta annabi shu'aibu shi ko kare ta manzo guda kamar dai wanda aka shashi kare ta sauran manzanni ne gaba ɗaya إذ قال لهم أخوهم شعيب إذ قال لهم شعيب لو كنت النبي شعيب يتي مصر لم يقل أخوهم أنا الله بيتي wa kana min ahli qaryati madayana dama shi shina cikin mutanen alƙaryar madayana ko kuma makwabtan madayana ne don haka ma wasu malaman tafsiri sai suka ɗauka alƙarya du aka aiki annabi shu'aib da madayana da aika alhali duk wuri guda ne annabi shu'aib ya ce musu ala tattakuna ashe ba za ku ji tsoron Allah ba ku yi imani inni lakum rasulun aminun ni a gare ku manzo nake amintacce fattaqullaha ku ji tsoron Allah ta hanyar barin kafirci wa asi'uni ku yi mini da'a a matsayin manzo na Allah ma أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين وما أسألكم عليه من أجر ban tambaye ku ba wata jinga game da ida saƙon Allah zuwa gare ku, bale har karɓa ta yi muku nauyi in ajiriya cingata ba ta kasance ba illa ala rabbil alamin sai ga ubangijin halittu lam tukhalif alfazuhu alfaza man qablahu annabi shu'aibu ba su bambanta ba da lafuzzan annabawan da suka gabace shi kamar da suka faɗa shi ma kai faɗa magana su ta zama guda sun makala sannan annabi shu'aibu ya ce ma jama'a ce aw kul kaila ku cika awo. ku cika wannan yana dalili akan cewa su 'yan birni ne wayayi har suna kasuwanci saye da sayarwa har ma sun iya yaudara a ciki wala ta takunu kada ku kasance minal na cikin masu na tauye ma mutane haƙƙinsu annaki na masu ragewa li huquqin nasu ga haƙƙin mutane a awu na kwano da na sikeli ku cika awo ka ku ci amanar waɗanda suke zuwa awo wurin ku wazinu ku yi awo bil qisas da ma'auni al mustaqimi daidaitacce al mizan sawiyi ma'auni daidaitacce ku ba mutane haƙƙin su ku ba ragewa wurin awo a ban lokaci kwano wala tabkhasu a nas ashya'ahum kada ku rage wa mutane kayan ku bar rage ma mutane kayansu ai latan qutuhum min haqqihim shai'a, kar ku rage musu komai daga cikin haƙƙin a cika ma wanda ya zo awo awo ne bisa ga adalci wala ta afau kada ku yi ɓanna fil ardi a cikin ƙasa ne kuna mabannata bil qatl da kisan kai wa gaibi da wani ne dan iya kabbanna kisan mutane babu gaira babu dalili a rinka zubar da jinin al'umma Allah ka ɗauke mu da Allah ka kare mu min an ɗebo shi ne ta asau daga afiya bi kasaril musallasa da kasara ga mai kiya uku afiya da afsada ya an yayi banna wa mufsidina shi ko mufsidina halun mu'akkida hali ce mai karfafawa da ma'ana ya ga ma'ana amilinta wa amilul hali biha kada ukkida fi misali la ta'asau bi lardi mufsida wa yi kullu wannan shi na dalili ala annahum akan cewa su fihimul lusus akwai barayin cikin su barai wal muharibuna da yan washi akwai barayin cikin gida masu shiga gida gida masu tsallaka katangin ne kuma akwai masu da can hanya kuwa ka banza barin ka banza daji su tsaye da mutane su yi musu da suka so su an shi dukiyarsu Allah ka kare mu daga sharrin barai da yan washi واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط عليهم كسفا من السماء إن كنت من الصادقين واتقوا الله هو واتقوا الذي النبي شعيب يقول واتقوا الذي وذكرهم أبنججن نن خلقكم ليحلتشيكم والجبلة دكما حلتا al'awwali na farko ai alhalikata al'awwalina halittu na farko ai al'umama al'ummomi al'awwali na farko na kano ala khilqatin wanda suka kasance kan halitta wa ɗabi'atin da ɗabi'a a wurimatin babba ka anna hal jibalu kamar dai duwatsu salabatan saboda kaushi faman halaƙa shai'an duk wanda ya kirkira abu sadda babu shi fa mu zalika shay'i ra da wannan abu ahwanu alayhi yahi sauki gare shi wa ashara annabi shu'aibu yayi nuni ila ba'atihim zuwa ga nan wa quwwata da karhin man kana qablahum wa alsu gabace su amma fi kalimatin sahalatin a cikin kalimomi sassauka salisa masu laushi yan gajejjerun kalimomi masu sauƙi masu tafshi wanda ba su da gauci wanda kunne bai kyama warensu, wanda ba su motsar da zuciya da fitina wannan hanya nan ta da saƙo wasu yaƙin wasiƙin da kuma tsarin magana mai laushi wani zalika samma don haka aka ce ma annabi shu'aibu hadibul anbiya mai hudu ba annabawa alaihi salam sallallahu alaihi wasallam ma'ana ko cikin hudu annabawa shine mai hudu ba su kenan abin da aka so ga mai hudu ba dubaru na ilimi da zai saƙa horo ko hani ko kwaɗaitarwa ko tsawatarwa ko tsoratarwa a cikin gajajjerun kalmomi da ana murnar saurarensu zuciya ba ta kyamatsu kuma suna iya saƙo mai nauyi amma saƙon yana nauyi amma an sa ya cikin wani masayi mai sauƙin sauka Za haka kaso da mai da'awa ba ya zo da kalimomi masu kaushi ba da tsinewa da la'ana da zage-zage wanda zai kaɗa zuciya masu saurare ya daƙi daƙile fahimtar su ya sa kyama ga sauraren su ya zama manoha ba ta samu ba to dan shi aka ce ma annabi shu'aibu khatibul anbiya ina ana son mai hudu mai iya magana Kalu. suka ce su ashabul aika mutanen sarƙaƙiyar jinya li shu'aibu ga annabi shu'aibu inna ma anta min al-musahharina kai mu dai mun gane kai kana cikin waɗanda an sauke hankalinsu an yi musu sihiri da yawa har yarin jaye hankalinsu wa ma anta illa basharun misluna abu na biyu kuma kai mu abin da yasa ba mu biyar ka ba mu gaskanta ka don kai mutum ne irin mu a taubil wawu sai suka zo da wawo suka ce wa ma an da ce ma an da ba lidilala da don dalili ala bisa ga annahu shi jami'un baina wasfaini ya hada sifa biyu munafiyaini risala waɗanda suke bambanta da manzanci su a ganin su da waɗannan sifofin biyu da manzanci ko kusa wanda an ka ɗauke hankali ne an yi mai sihiri da wanda yake mutunna duk ba su dace su zama manzanni ba wai mu ba gatan kai matuƙa ne fi ta kaziri ga ƙarya tashi don su kai kul da ƙarya tashi wal wasfani waɗannan sifofi guda biyu kuma su ne kaunuhu kasantuwa dai min al cikin wannan ka ɗauke mu hankali wa kaunuhu da kasantuwa dai basharan mutum ya rauna su suna gani ga fahimtar su anna kullum minha kowanne ɗaya daga cikin waɗannan sifofi kafin ya isa fi man irrisala ga hana manzanci wanda an kawa hiri wannan su ɗaya ta yasa ya zamba manzo bane haka wanda yake mutum to da daba dai sun taru fa kaifa idza jitama'a to ina in sun haɗu ga mutum guda guda in mutum na da ita suna ganin bai dace zan manzo ba to ba dai in ya haɗa biyu shi ko suna ganin ya haɗa biyu wa in na zunnuka lalle mu muna zatonka min alkazi la min alkazi cikin makaryata وإن محففة من الثقيلة وإصبح محظوظا أي أنه نظنك من الذين الكاذبين kaga a wurin ƙarya suka ce zato suka amma a wurin musahari na sun ce suna zato an mai hankali sun ce suna zaton mutum na duk can babu zato kai tsaye amma nan wurin karya sai suka sa zato nissa lam yaqta'u bi annahu kadhibun ba su yanke ba da cewa makaryaci ne li ma'rifatihim don sanin su da sadiki shi da gaskiya ta yi qabla da'awar nubuwwati wani risala kafin ma yi da'awar annabanci da manzanci sun zan mai gaskiya ne walau kana wasu wasfihi bil zube da sun yi yanke da sifanta shi da ƙarya sun ce kai mu mun tabbata makaryaci kake hun a taba'o da mabiyan su ma mutanen gari ba su a kai ƙarya kai wani kan ba makaryaci na ba da sun yi tsaye sun ce makaryaci da kai tsaye babu zato da mabiyansu sun karyata su ilhali kai tsaye waya zahabu ma aradu sai abin da suka nihi ya lalace min ikiwa ihim na ɓatar da mutane don abin da faru suka waɗanda maganganun su jaya hankalin jahilai da masu ramni da wawaye su karyata annabi shu'aibu kamar wanda su suka karyata shi to kuma sai suka yi hasashen in sun ce kai mu mun tabbata makareci kake to waɗannan mutanen ba su samu bauta ya to yanzu kan abin ya wuce aya zaki wani gabawan Allah ai mun san ba shi na ba sai ya zama manufarsu ta farauta zuciya wadancan da hankalinsu ta kurci to za haka sai suka yi cewa hakika makareci kake suka ce a muna zaton makareci kake fa askir alaina kisafan kai mu ma eh fa askir na kisafan kai ka kado muna ke na sama a yanke wani ɓaɓɓake na sama shawaɗo muna bi fata da sini ke safan ƙwaƙwari a bisa ko ne ha ke safan ai kina tan wani yanki wani ɓaɓɓake na sama na sama in kun da min sadiki ne in ka kasance cikin masu gaskiya ki risala suka ga zaman ka manzo ka ɗo muna wani ɓalgace na sama mu gani قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قال النبي شعيب يبكي ربي وبنجينا أعلم بما تعملون shi ne masani da abin da kuke aikatawa fayu jazikum yana saka muku bihi da aikin ku ni ba ni ka kaɗo muku ɓaɓɓaken sama ba a Allah da ya san aikin da kuke akai ne ya san aikin da kuke ciki to shi Allah nan shi zai kawo muku azaba sanda ya so ya kawo muku ita zabo suka karyata annabi shu'aibu fa ahazahum fa ahazahum Allah sai azaba ta kama su ta ranar girgiji hiya sahabatun wata girgije ce asallatun da ta yi musu inuwa ba da harin shadidin bancin Allah ya sako musu zafi mai tsanani a sabahun da ya same su fa amdarat alaihim nara sai girgijen yi musu ruwan wuta fahtaraku suka kone illa fi zalika innahu haqiqa shi Allah innahu haqiqa shi wannan azaba ta girgije kana azaba yawmin azimin ta kasance azaba ta yi ne mai girma ma'ana radda Allah sai ya halaka sai ya sako zahi zahi yanzu a ganin zahi ya kai arba'in da biyar ma'auni ne sai a gado ana suwa. to so sai a sako musu ɗaruruwa ma ba ma wai arba'in da biyar ba sai ya zama duk inda sun ka shiga zahi suka ji sai Allah ya sa sama ta yi wani girgiji iska na kaɗawa ƙarƙashin girgijen mai sanyi babu inda aka jin dama in baka yi ƙarƙashin girgijen nan ba sai da sun ka taru duk ƙarƙashin girgijen nan sai wata ta hito da ciki ne ta kone ta hormus ta kone kaga haƙon Allah da kamu ne kenan inda fi zalika hakika a cikin wannan da ayata akwai lura mani adal lil aqil wanda ka hana mu mai hankali min takzibir rusul kare ta manzanni wa min qalad ayatil azab da neman aya azaba misal qalad al aika kamar wanda mutanen sarkan jinya suka nema min iska'in kisfin aw kisatin la kwado musu da babbake mina sama'a daga sama alaihim akan su falakada ursila alaihim arrihu an aiko musu iska an turo musu iska sab'ata ayyamin kwana bakwai fa shaqqa alaihim ya tsanance su shiddatu harriha tsananin zafin wannan iska fa suka kasance da kuluna suna shigewa ta ta da karkashin kasa fa yazdaduna harran sai su ƙara jin zahi fa haratu suka yi zo irin sahara suka yi cikin daji fa ja'at kuma sahara da sai girgizan ya ta illai layyana da iska mai laushi albarida mai sanyi fajtama'u ha. sai sun tattaru ƙarƙashin girgizan yannan nan ɗaya suka jin sauki fa amtarat alaihim nara sai ta sako musu ruwan wuta a tara ko suka kone wa faru suka zama ramadan habbi toka ta ga Allah an koyi haƙoƙi in mutum zai yi haƙo ba dan wani abu aka saba yanzu ka haɗa ka haɗa katawa ba aka ba ko wani kirki ko wani nama ko wani kifi da da ko burgu ka zo in ya gane zai ya zo ɗauka to suna su an ga musu an ga tattara inuwa ƙarƙashin girgijen nan da iska mai laushi sai da sun ka taru ƙarƙashi ne sai wuta ta zo musu وما كان أكثرهم مؤمنين yawan انصاف الإيمان wa inna rabbaka lalle ubangijin ka lahu al-azizu shine mabwayi ar-rahim mai rahama da izza ubangiji ya tattara buwaya da gagara da daukaka war rahama da kuma rahama rahama da daukaka da buwaya da gagara duk suna ga Allah wa hunaka hadal kis a qasasus sab'a anan ne kissoshi bakwai da wannan sura ta jero suka kai karshe fa kullu ha dukkanin waɗanda kissoshin guda bakwai da mun ka karanta ittafaqat sun haɗu ala da'awati ilalla, a kan cewa manzanni annabawa kiran bayan Allah suka yi zuwa ga Allah wa isbatin risala kuma waɗannan kistoshi sun tabbatar mana manzancin manzanni wa amanatin rusul kuma waɗannan kistoshi sun karantar da mu amana ta manzanni manzanni mutane ne masu amana wattafaƙihim ala amri bin taqwa kuma waɗannan kistoci sun karantar da mu manzanni gaba ɗaya sun haɗu a kan horo da aji tsoron Allah wa ɗa'ada a yi ɗa'a wani islamu ibada a tsarkake manufa Allah ga ibada walin kina'i min ahadil ajiri kuma wannan kistoci sun karantar da mu manzanni kakaf su an san jinga ala tablighi risala kan yi da manzanci wan fara da kullun sannan kowannensu ya kaɗaitu bi nau'in min at-tashri'i da wani na shari'a shari'a daban-daban amma asalin kiran zuwa ga tauhidi da ne wa hiya al-ikhtisar wa hiya al-ikhtisar ita wannan kissa tare da gajartuwarta kowace kissa ana an kawo ta a gajeruwa ta kaitatta duka matsayin tasliyatul lallashi da ban hankuri li rasulillah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Wata hadidun da tsoratarwa lil mukazzibina ga masu karya ta manzani. Wata alimun da karantarwa lil daga ga mu'minai su yi hankuri kamar wanda manzanni sun kai hankuri duk angwama da damuwa da jarrabawa da suka ci karo da ita ƙarshen kwarai shida ga masu tsoron Allah da hankuri وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa innahu haƙiƙa shi alqur'ani la tanzilu rabbil alamin littahi ne sabkakke daga ubangijin halittu nazala bihi ruhul amin to fa laysa bi shi'r shi qur'ani ba waka bane wala asatir al-awwalin kuma ba gatanan mutanen harko bace wala ghaira zalik kuma ba wani ne ba wani haka ne ma tsaro da cikin abin da suka faɗa ba bokanci bane ba sihiri bane nazala bihi ruhul amin rayuwa amintatta ta farko da wannan littafi jibril jibril alaihi salam ala qalbika jibril ya kawo shi a zuciyarka litakuna don ka kasance min al-munziri na cikin masu wa'azi masu gargadi masu faɗakarwa hasal kalba ya keɓe zuciya da zikir da ambata da yau da don ya karfafa anna zalika al-munzal wannan abin da aka farkar mahakuzun har da tacce yana cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam kenan abin da ka har da ce cikin zuciyar ka yake ba cikin kan ka yake ba bal huwa fi suduril ladina utul ilm qur'ani ce a shi ƙur'ani da Allah ke sauka shi na nan cikin zuciyar muminai wanda aka ba ilimi don haka abin nan a ilimin alƙur'ani don abin da mutum ya ce cikin zuciya ce ba a cikin ƙwaƙwalwa ba sai dai da ƙwaƙwalwa da zuciya suna da alaƙa war rasulu mutamakkinun shi kuma manzo yana mai natsuwa min kalbi ga zuciya ce la ya juzu ga tagayyuru bai halatta gare ya canza shi wa la'anna kalba saboda ita zuciya iya mawdu'ut tamyiz ita ce wurin bambanta abubuwa da zuciya dan adam ke bambanta abubuwa ta hanyar tunani wal da zabi zuciya take zabi wa amma sarul ala amma sauran gaban mutum musahharatun lahu an hore su da zuciya ma'ana yanayin tsarin jinin gangar jikin ɗan adam zuciya ita ce shugaba sauran gabbai duka talakawa ne don haka duk inda shugaba ya can talakawa sun wa ya dullu shina dalili ala zalika bisa ga haka alqur'anu alqur'ani wal hadithu da hadisu wal aqlu da hankali ma'ana malam zai kawo mana hujja a ƙur'anance da hujja a hadisance da hujja a hankalce na cewa lalle zuciya ita ajjagoran komi na gaban ɗan adam sauran gabbai duk bai zuke da ita amma alqur'anu hujja a qur'anance faqad qala Allah ta'ala Allah mai girma ya ce inna fi zalika la zikra hakika a cikin abin da ƙur'ani ya zo da shi akwai tunatarwa da faɗakarwa da ilmantarwa liman kana lahu qalbun ga wanda adda zuciya kowa ko tana zuciya sai dai wanda adda zuciya wace iri rayayya wanda adda zuciya rayayya ke nan aw qasama ko kuma ya bada shi ne wa huwa shahidun shi na halarci yana saurare kuma shi na nan halarci dan da yawa ana abu kana ji a zuciya kana wani wuri ana wuri guda da kai a yi maganar da baka san ma an yi ba kuma kana jin sa aka magana amma hankalinka bai gare ta ba hankalinka na rauni yau tunanin mutum na wani wuri duk abin da aka waɗi kunne ne na ji amma bai hankalta saboda zuciya ce na wani wuri to wannan qur'ani ya tabbatar da kenan zuciya ita ce ja gaba don shaida ya fara waɗin da sannan ya waɗin ci kalba sannan ce as-sam'a wa amma al-hadithu amma hujja a فقوله صلى الله عليه وسلم cewar man "Allah ku saurara wa inna fil jasad mubgha cikin jikin dan adam akwai wata tsoka idza saluhat in ta gyaru salahal jasad kulluhu jiki ya gyaru gaba ne wa idza fasada in ta lalace fasada al jasad kulluhu jiki ya lalace gaba ne ala ku saurara wa hiya al zuciya al hadith kenan zuciya da ta gyaru to al'amarin nan adam ya gyaru da ta lalace to al'amarin na adam ya lalace don shi shina cikin ƙauyenci da tabbaci mutum ya ba da himma da kula ga gyaran fata ta yi, da jiki ne ya manta da gyaran zuciya rashin lahiyar zuciya ta yi haɗari bisa ga rashin lahiyar kowace gaba daga cikin garban ɗan adam in zuciyar ka ta rashin lahiya ta hanyar imani ta hanyar sunna ba bida'a, ta hanyar azurci ba zalunci ta hanyar ilimi ba jahilci ta hanyar hankuri ba kosawa ta hanyar godiya ba budurcewa ta hanyar da'a ba sabawa kan rashe lahiyoyi to duk abin da Allah ya da cikin gaba zai amfane ka ba don haka annabawa likitocin zuciya ne ba likitocin zuciya irin haka malamai bagadansu da maganganunsu da shiryarsu wasu da faɗakarwarsu zukata suke shiryuwa wal aqlu hujja a hankalce ko fa innal qalba zuciya idza gushiya alaihi an an ruhi in zuciya ta suma wa qad asairu a baya aka zo ana katsar dukkan gaban mutum lam yahsulil ila lahu shu'ur wanda aka kace gaban beki wai za a faƙa alƙalbu in zuciya ta farfaɗo sha'ira sai ya kama ci bi jami'i ma yanzu ga bil ala duk abin da ya samu gabbai in zuciya ta rumi ko an taba jiki bai ci amma in ta harhaɗo zai ci duk abin da ya sami min al'afati na aiki Allah ce lita kone min al-munzirin wal munzirina ai bi kasar zali al-muhawifina ma hu tsoratar suwa li qaumihim ga jama'a su ku ji tsoron fushin Allah ku yi hattara da azaba Allah kar ku yi kaza Allah bai so ku yi kaza shi Allah ka so to su ne munzurina ba tsoratar da jama'a daga azabar Allah ai ar-rusul manzanni isl man taqaddama zikruhum kwatankwacin waɗanda ambaton su ya gabata fil kafa al tsora a cikin tattoshi guda bakwai da aka ambata fi hadhihi sura a cikin wannan sura mai albarka bi lisanin arabiyyin shi wannan littafi ya zo da yaren larabci mubinin bayyananne bayyinin don kasance to ai mu ba mu jan abin da yake faɗi don bai zo da yaren mu ba a da yaren ku yanzu wa fi qira'atin bi tashdidi nazzala maimakon nazala bihi ruhul amin ce nazzala bihi ruhul amin wa wa ruhu والروح ونزل الروح دواء روح نزل نزل به الروح وباللغة العربية هكذا haka ne nazzala bihi ar-ruhul amin Allah ya sabkar da Jibrilu tare da Qur'ani da kuma lugar Larabci in an karanta nazzala al Allah wal Allah kun gane haɗe ki da wancan wa nasbur ruha sai a ce nazzala bihi ruha mala'iki jibril shi ya sauko da qur'ani wa bil lughati al arabiyya kuma shi ya zo da lugar larabci qur'ani ya zo da lugar larabci jibril zo da shi sai a ce akan qira'an nazzala wal fa'ilu Allah fa'ili shine Allah mafhuma hmm. amma an kace wal fa'ilu fa'ili Allah wa Allah wa bil lughati al arabiyya da lugar larabci to ina ta samu wani magana ba ta yi وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وإنه حقيقة شيء آه، أنبتون على القرآن أي zikirar qur'ani ambaton qur'ani al-munazzal wanda aka sarkar ala muhammadin ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lafi zuburil awwalin shi cikin littafin mutanen warko kutubil awwalin zubur jambo zabur zabur littari kan taura ta kama a taura a cikinta akwai ambaton ƙur'ani akwai ambaton abinda ƙur'ani ya ambatai wani injili a cikin injila akwai ambaton ƙur'ani akwai ambaton abinda ƙur'ani ya ambatai ai zukira fiha an ambata cikin waɗannan littafan inzaluhu sabkar da ƙur'ani ala nabiyyi ga annabi al mad'ufi wanda za a aiko fi akhir zamanin karshen zamani wa anna usula ma'ani tussa na ma'anonin alqur'ani mufbatatan an an tabbatar da su fi kutubi cikin littafan magabata ma'ana zalika abin nuhi da haka annahu hakika shi akhbara ya ba da labari fi kutubihim cikin littafansu an alqur'ani game da qur'ani wa inzalihi da saukar da shi akhir zamani karshen zamani wa akhir zamani karshen zamani wa annahu ta'ala shi Allah da girma bayyana usula ma'ani ya bayyana asallai tushe na ma'ana alqur'ani fi kutubihim dun cikin su na at-taura da injila awalan yakun lahum ayatun yanzu aya bata ishe su ba ai al-kuffaru min hadhihi al-umma kafirin na wannan al'umma aya bata ishe su ba ala zalika akan haka ay ya'lamahu ulama bani isra'ila mallaman bani isra'ila sun san wannan al alqur'ani sun san da shi sun san da sauka dai sun san da wanda an ka saukar ma ka abdullahi bin salamin, kama abdullahi bin salamin, wa ashabihi da almajirai ne irin su Usaidu da Sa'labatu da Ibn Yamin mimman amanu wa sun yi imani fa innahum su yukhbiruna bi zalika suna ba da labari da haka sai su karanta attaura su ce lalle za a yi manzo karshen zamani wanda zai zo da alqur'ani garin da ma zai zama shine gari kasa mai yawan itacen da biyu waya kun da Allah ce ya kun. bisa hataniya da mai digo biyu ƙasa ya kenan ya kun wani su al-ƙur'anu sai zan sunan kana ƙur'ani awalan ya kuni al-ƙur'anu ke al-mahazuf wanda an sha'ir shi wa nazbu ayatan awa aya a awalan ya kun shi ƙur'ani ayatan habaru ya kun ke nan. ƙuri'a an karanta bil fauqaniya da mai digo biyu sama ta kun lam ta kun wa raqu aya sai a ba aya rafa aw lam takul lahum ayatun idan aya ita an fa'i ilahi sunan kan al muradu zalika abin nuhi da wannan ni'matahu bayyana ni'ima dai wata hadisa da zantawa wal ishbara da ba da labari an game da shi Qur'ani da annahu yanzilu ala Muhammadin zai sauka a kan Annabi Muhammad صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وبأنه من عند الله ثم قرآن لقولين الله ليس من قول البشر وأنه صدق كما قرآن كسياني وحق كما تبص بين شك بين تنبابا ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنزلنا ولو نزلنا هنا من سفكد على القرآن على بعض الأعجمين بسا قصاش ياري نا مرسا قصاها جمع أعجم وهو الذي لا يفسه shine wanda bai iya magana a fasahance wa in kana arabiyyan nasabi ko da ya kasance balarabe ne ga dangantaka bai da fasaha to da wani dolo ko wani gobawa ya zo da alkur'ani faƙara'ahu alaihim ya karanta musu so ya karanta musu shi ai alkufa da su kafirin min al'arabi na larabawa da a ce wani bawa ya zo yana yi masa kwalamniya da yaren da ba sani ba ma kanu bihi mu'minina da ba za su yi imani da shi ba ana fatan don kyama min yi daga bayani da su masu fasaha ga shi bawa A bi qawlihim ko su ce lima zala alaina ma la na'lamuhu dan mi ya sauko gare mu abinda ba mu san shi ba kazalik haka dai al'amarin yake ai misala idhal da takziba bihi kawan da mun ka cusa musu karyatawa da qur'ani fi qira'atil a'jami in bobawa ya karanta musu salakana wa haka nan muka sanya shi adakhalnahu muka sanya shi at takziba karyatawa bihi da shi fi qulubil mujrimina a cikin zukatan kafirai bi qira'atin nabiyyi da karatun annabi wada in bobawa na karanta musu ba su haka nan ko ba bobawan ya karanta musu ba don ga annabi yaren su na larabci yake karanta musu kuma sun karyata ta kaure mu kamar cewa laula a hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa wannan ƙur'ani a saukar da shi a saukar da shi ga mutum biyu daga cikin manya-manyan alƙaryoyi Makka da Da'if mislu hadha irin wannan ya sudduhum yana kange su an imani daga imani bihi da shi ma amma kafin zuruhu duk wada yanayi ya kasance wani ahwalu da halaye hal yu'minuna bihi wai ko suna imani da shi la yu'minuna bihi ba su imani da shi hatta ya rauni azabal alima sai da sun haga azaba mai daɗi, sadda imanin bai amfanin su فيأتيهم بغتة وهم فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون فيأتيهم بغتة رد عذابا نزات زوم نزات زوم سبقا cikin rashin sani wahum la yashuruna ba sani ba ba san zai taro ba fa yarawnahu sai su ganshi fa kulu sai su ce hal na halu mun munzaruna ko ana ɗan ɗahirta muna ko ana ɗan ɗaga muna ƙawa a jinkirta muna linumina don mai imani fa yuqalu zama sai a ce musu la a'a babu jinkirtawa babu ɗahirtawa yi duk uzuri an yi muku afa bi azabina luna. ashe da azabar mu suke neman gaugautowa ala tawbihin tambaya ce ta zargi wa ma a jahali yomi yi jahilcin man sa'adu da azabar la wanda ka son a gaugoto azabar Allah duk wanda ka bi gaugoto azabar Allah yau shi zama jahili yanzu su ka maimakon su ce Allah in Qur'anin ga da ka saukan mu Annabi Muhammadu da ya ce ka saukan mai gaskiya na Allah ka shirya mu imani da shi sai suka ce Allah in Qur'anin gaskiya na Allah ko muna ruwan wuta da sama kaga wawa yi jahili Allahumma in kana haza huwa al-haqq فأمدر علينا حجارة من السماء أو a بعذاب أليم ما يقول يا Ubangiji الله in a da Muhammad ka cewa Qur'ani na magana ka ne kai ka sai Allah ka juya zukata mu mai imani a ta ga Allah in gaskiya na Qur'ani ai wannan ruwan wuta kaga jahilci to yanzu wane ne mafi jahilki fiye da wanda ke neman agogo ta azabar Allah afara أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون Allah subhanahu ta'ala ce afara aita ka bani labari ayyuhal mukhatabu ya kai wanda aka magana da kai ko ka san jahalahum jahilcin su ijalil azabi ga to azaba bi zannihim ga zaton su annal muddata tsawila lokaci mai tsawo ne hatta zannu har suka zaci annahu la ya'tihi mulfattata azabar ba ta ma zuwa sam sam qala ta'ala Allah ne jimaci ka bani labari in ana sinina in mun ji yadda su daɗi shekaru da yawa sun maja ahun ma kanu a duna, sannan abin da aka alkawanta musu ya zo musu min al'azabi na azaba ma a hun anhum ma kanu una, me hannun jin daɗin da an ka ba su babu ma na fiya. a wikin hamiya. min tahir al-mudda na jinkirta mudda la'anna kullu ma huwa atin qaribun don duk abin da atta ya kusa yake shekaran jiya muka jira watan azumi ya tsaya yau kuna lisan 21 wa waqa kuma abu ne mai afkuwa duk abin da an kace shira nan da shira nan da yi yanzu haka zaka ga layya kamar kyaftawa kira kuna shan ruwa sai ga layya kwatsa bagatatan wa antum tashuruna Allah ka kai mu zuwa ga imani da lahiya da aminci almuhimmu Allah yana cewa amin ya shek Allah yana cewa bari in tambayi kawai mutum duk irin daɗin da ya kaso a bashi ya zama radda an kayawai har radda kwanakin da aka ɗino za su karewa ko tarmani bai ci zai ba ko karjaye bai taɓa yi ba ko tuntuɓe bai taɓa yi ba bai taɓa jin yunwa ba ko ta minti guda bai taɓa rashi ba bai sa abin da an rashi ba in dai ƙarshe wuta zai na ne a wani daɗin bai jiya babu da ɗiwan mutum shekaru miliyan goma ya shekara shekara miliyan goma kuma suna ɗan shekara talatin ba tsuha ba ciwo babu rashi babu ragga babu yunwa babu ƙasƙanci sai ɗaukaka da jin daɗi da nishaɗi amma duk shekarun ga miliyan goma ƙarshen su dai wuta ya yi to duk ɗani da jin ya awani ne ina ana jan hankalin baka sani duk daɗin da ka jiya duniya aikin banza in baka shirya hali uku ba halin harko wurin ɗiban rayuwarka ya za a ɗibi rayuwarka kacar wacar hijira mijira jina jina kajin kajin ko a wuri na biyu radda aka dubu daga cikin kabarinka kowa ya fara bai an gabar ka ciki kai ɗai ni kai tanadi wuri na uku ranar da za ka tsaya gaban ubangijinka ku yi magana kai da shi ba mai shiga tsakani ba tafinta duk abin da ka samu in baka tsallake wurin da uku ba aikin banza wa kare wanka ma ya hishi to shi ne Allah ka sha ka ba mu labari shin wai ko daɗin mun ka ba su shekaru kaga Allah bai ba wasu kan shekarun ba kamar wani malami ya ce bai nina na ra'ayi alfi mata walau ishta alfan ثم ألفين بعدها ولا بد من يوم تسير إلى القبر da za ka shekara dubu sannan a ƙara ma dubu biyu akwai dai radda kwanan nan cikin kabari za ka yi dan adam na da kwanan ƙarshe kwanan kabari radda duk kwanan duniya ya ƙare to nan kwanan kabari za a yi ko an ƙi ko an so ko an shirya ko ba a shirya ba Allah ka ba mu ikon gyarawa. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين الله سبحانه وتعالى وما أهلكنا من قرية بمتقى أهلك على القرية بأي أهلها متنا على القرية a tarihin duniya ba wasu al'umma da Allah ya ruguza ya darka ke ya halaka illa la hamun ziru da baci an aiko musu masu wa'azi masu gargaɗi masu kira zuwa ga Allah rusulun manzanni tunziru ahlaha da suke wa mutanen wannan alƙarya gargaɗi da kashedi daga azabar Allah fa idza lam yu'minu in sun take imani nuhlikuha

<laughs> zikira wannan tunatarwa ce da wa'azi wa ma kunna zalimin Allah ya ce ba mu kasance masu zalunci ba Allah bai zalunci wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai zalunta kowa ko kahiri da an maki ne bai zalunta bale musulmi da an matsoyi sai ilakihim da halaka su ba da inzarihim ba ai musu gargadi insha Allah subhanahu wa ta'ala ne kamata mu tsaya da muka karanta daidai Allah ya ba mu da iko aiki da shi ku kure Allah shi ya yi muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Allah